DW dandalin matasa. Bana shekaru hamsin kenan da kawo ƙarshen yakin basasan Najeriya. An fara yakin ne a watan Yulin shekarar 1967 aka kuma kawo ƙarshensa ranar 15 ga watan Janairun 1970. Yaya tunanin matasa game da wannan yaƙi da ya yi sanadin rasa rayuka da dukiyoyi masu tarin yawa? a zamanin da ba a yi modernizing ɗin abubuwa na yaƙi ba amma kuma an yi wannan yaƙin ba kamar yanzu ba ina tunanin da a ce kamar yanzu ne da tuna an tashi najeriya ni tunani wanda ina yi mutane wanda sun gani abin da ya faru suna ce ba sa so su sake gani iri abun saboda ba abu mai kyau ba ne ni kuma ba na so a sake samun iri wannan abu a kowane bangare a najeriya masu sauraro assalamu alaikum ku da wannan lokaci kuma barkanmu da sake saduwa ta kan wannan shiri na dandalin matasa shirin da yakan duba al'amuran da suka shafi rayuwar matasa da kuma gudunmawarsu a cikin al'umma baki daya a wannan makon ni abdulrahman kabir ne zan gabatar da shirin yakin basasan najeriya da aka yi a tsawon shekaru biyu da rabi yana ɗaya daga cikin manyan abubuwan tarihi da za a jima ana tunawa da su saboda illolinsu da suka yi sanadin rasa rayuka da dukiyoyi masu tarin yawa yaƙi ne da musabbabinsa rigingimu ne na ƙabilanci da addini da kuma bambancin siyasa kazalika da juyin mulkin soja da kuma kowane ne yake da ikon tafiyar da albarkatun man fetur a yankin niger delta waɗannan dalilai ne suka sa lardunan kudu maso gabacin najeriya suka nemi ɓallewa amma kuma suka game da turjiyar gwamnatin mulkin soja ta najeriya a lokacin a ƙarshe dai ɓallewar ƙasar biafra daga najeriya ba ta yiwu ba janar yakubu gawan shine shugaban gwamnatin mulkin sojan najeriya a wancan lokaci da ya ba da sanarwar kawo ƙarshen yakin it will be a great disservice for anyone to continue to use the word biafra to refer to any part of the east central state of Nigeria. Zai zama babban laifi ga duk wani mahaluki ya ci gaba da ambaton wani bangare na yankin gabas ta tsakiyar Najeriya da sunan Biafra. A manufar janar gaban ta tabbatar da Najeriya ƙasa ɗaya wanda aiki ne da ya jaba ya ambaci yakin a matsayin wanda babu wanda ya galaba. Wannan ne ya sa a lokacin da kanar Olusegun Obasanjo a wancan lokacin wanda shine kwamanda na rundunar sojan da ta kame manyan hafsoshin sojan Biafra

ya yi jawabin da ya tabbatar da shuɗewar biyafara. But we affirm we are loyal Nigerian citizens and accept the authority ya ce muna tabbatar da cewa mu 'yan najeriya ne masu biyayya kuma mun amince da ikon gwamnatin mulkin sojan najeriya mun amince da gundarin tsarin mulki da na siyasar najeriya don haka jamhuriyar biafra ta shuɗe babu ita that the republic of biafra hereby ceases to exist When wannan wancan lokaci tun daga kan tsohon shugaban najeriya janar yakubu gawan da kanar olusegun obasanjo da mejo janar philip epiong suna kan gane samartaka don babu wanda ya kai shekaru arba'in da haihuwa bayan shuɗewar biyafara sai ga zubin wasu matasan na wannan zamani suna yunkurin sake dawo da ita wani irin tunani matasan na wannan zamani suke da shi kan yakin da kuma yunkurin sake dawo da jamhuriyar biyafara Mr. Onyekachi matashin Ibo ne kuma ɗan kasuwa a nan Kano. Wasu suna gani Najeriya ɗin ba kowa ne yana jin dadin zaman Najeriya. Mu a nan Adawa muke, mu ba ma wannan tunani. Sai dai wanda suna can East, ne suna wannan magana. Kuma wani suna magana tun wajen 50 years babu daga ibo state ya zama president na Najeriya. Wasu suna gani kama ko ba so mutane mu a Najeriya. Shi ma dai Malam Muhammad wani matashin ne da tunaninsa ya zo ɗaya da na wanye kaci. Ni ma kaina a satin ɗin da nake yi sai dai in dinga ganin su a ministoci ko kuma wasu makamai na gwamnati amma ba a ba su gaskiya rikon ƙasar nan. Sakamakon wannan abin nasu da suka jawo za su kafa su har yanzu idan an ɗauka an basu ana ganin za su kafa ƙasar shi ne abin da yake faruwa. To amma Malam Aminu Muhammad tunaninsa shi ya bambanta da tunanin duka biyun. babbar damuwarsa a cewarsa ita ce illar yakin eh, gaskiya dai wannan tunanin nasu ba daidai ba ne gaskiya dalili saboda idan aka yi wannan za a asarar rayuka da yawa sannan kuma ba za a zauna lafiya ba wato ba a san kasar ta wargaje kenan eh gaskiya an fi so a zauna tsintsiya madaurin ki daya to watakila suna ganin ba a damawa da su a harkoki na mulki na najeriya kamar yadda ake da sauran kabilu ba ka jin wannan kwarar hujja ce a wajen su eh to wannan zai iya zama hujja amma kuma ai kamata ya su je su complaining dukkaninsu uku aminu muhammad da muhammad da kuma onyekaci an haife su ne bayan yakin da shekaru goma sha uku zuwa ashirin da biyar sai dai tun da masu azancin magana kan ce shi wankan wuta su guda kayafa. wace irin makoma suke hango wa najeriya da farko dai ga ra'ayin onyekaci inda manyan mutane na sama in za su zauna sun sai inda za su jara komai da komai kowa ya zama lafiya saboda kowane sai na najeriya yana so wannan sai wani yana kai business shi nan bangara wannan bangara ka gane zaman lafiya shine ya kamata amma idan raba kowane side ma za a samu shan wahala amma dai kana ganin ya kamata dai a yi gyara a yi gyara eh. daga sama ɗin mutum a zona a san da za a yi gyara komai ya dawo nama saboda nigeria ba su kai america amma suna a one country sai kuma malam muhammad wanda ra'ayinsa kan shugabanci ne tsantsa gaskiya ni dai shawara ta shugabanni ne ya kamata su zauna su san me za su yi sannan mu kuma jama'a gari mu zauna lafiya banda hatsaniya da kabilu a zauna tsintsiya maɗorin ki shi kuma malam aminu muhammad yana ganin tun da matsalar ta shugabanci ce ai tabbas tana da mafita eh inda sun canza ra'ayin nasu inda an yi shi a rubuce babu dama za a iya ba kowa a cikin su domin a jarraba shi a gani ai ba zai zama laifi ba abu ne na rubuce kuma kowa duk taurin kansa ba zai karya doka ba amma idan suna yi a haka a haka an ga sun dore ba komai za a iya basu har yanzu kuwa su ma matasan jiyan irin su janar yakubu gawan da sauran 'yan mazan jiya suna cike da burin kasancewar najeriya ƙasa ɗaya al'umma ɗaya wadda duk lokacin da saɓani ya taso mata to warwarewa ta hanyar sulhu shine mafitar let us solve our own problems ourselves let us not allow any outsider to come and interfere in what we are trying to do we can find the solution to our problems mu da kanmu ya kamata mu warware matsalolinmu kada mu kyale duk wani daga waje ya zo ya mana shishige a abin da muke kokarin yi lallai tunanin a gudu tare a tsira tare ya fi na masu son taɓare kowa ya kama gabansa masu sauraro a nan ne kuma shirin na yau ya kawo ƙarshe a madadin sashen hausa na dw abdulrahman kabir ke mana fatan alheri daga kano